DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. sauraron mu Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu mu da sake saduwa da ku a cikin wasan kwaikwayon mu na yaƙi da muggan laifuka 'yan farauta daɗi. Wannan dai shine kashi na hudu na wasan namu mai taken farauta ko ta more. Idan kuna biye da mu muna tsakiyar bincike ne na kisan kai da aka yi wanda jami'in 'yan sanda Aliyu ke jagoranta. Kisan da aka yi wa matashin likitan dabbobin nan Iliyasu wanda aka burma wuka a kahon zuci har ya mutu. Kuma har yanzu zancen da ake yi matarsa Lubabatu kadai ake zargi da wannan kisa. Sai dai kuma sababbin shaidun da aka samu sun nuna cewa iliyasu na neman wata mata mai suna Fati. A cikin kashin namu na yau za mu fara ne da ofishin 'yan sanda inda jami'an 'yan sandan biyu ke musayar bayanai. Aliyu bari na zama ma kofi mana ko ka dan wartsake. Haba bar shi kawai na gode. Sunusi ni ko nake da abin da zai saka ka tsaki To fa menene wannan? Karkada kunnen ka kaji. Malam aboki dai ya bayyana a cikin binciken da nake yi. Malam aboki kuma? Da gaske ko wasa? ga dukkan alamu wani ne yake tirsasa mishi don neman wani abu mun samu wata wasiƙa a cikin kwamfutar mamacin nan wanda take ikirarin da wani hoton bidiyo da ke bayyana ainihin wane ne malam aboki lalle ali wannan babbar magana ce koro min labarin nan gaba ɗaya tabbas da farko dai tukun bari na fara tambayar lababata game da wannan labarin ka san har yanzu ita kaɗai muke zargi da kisa ka gane sunusa idan na kammala zan kawo maka labarin yanzu dai bari na tafi ɗakin tambayoyi to shi ma yi magana an jima to kenan. yau wale baba kin tashi lafiya yaya kake tsammanin na tashi aliyu to ni ban tashi lafiya ba ni cikin bacin rai na tashi wani ne malam aboki malam aboki kuma ban sani ba ai ba wanda ya san wane ne shi to ai kuwa wani ya sani watakila ma Ilyasin ne da kansa domin kuwa mun samu wata wasiƙa da aka aika wa malam aboki ta tirsasawa don neman kuɗi. Wai maganar me kake yi ne Aliyu? Wanda ya rubuta wasiƙar ya nemi malam aboki da ya kai kuɗin fansa kusa da gidansa. Kin ga Babatu tsakanin ke da mijinki wane ne yake tirsasawa malam aboki don neman kuɗi? Sam, ni ban san komai game da wannan tirsasawan da kake magana a kai ba. To shi Iliyasin fa ba kya tunanin ya san kowa ne mala aboki? Idan ma ya sani bai taɓa faɗa mini ba. Amma kuma aikin san cewa Ilyas na neman mata. Shi ne ma dalilin da ya sa ta yi barazanar kashe shi ko ba haka bane? Haka ne. Amma na faɗa maka ba hakan nake nufi ba. To kin san matar da yake nema? A'a, ban santa ba. Kuma ka san Ilyasu ba zai faɗa mini ba. To, wannan shine dalilin da ya sa kika fusata har kika ɗauki wuka kika ka ga aliyu ni fa ba ni na kashe shi ba na faɗa maka ya kamata ka je abin da nake faɗa maka shikenan shikenan kwantar da hankalinki um, officer yes sir so ka mayar da libabar cikin sir okay sir sai wani lokacin kuma idan na sake zuwa in yi mata tambayoyi to can kuma a cikin garin maɗatai ga mai ɗaukar hotunan namun dajin nan Musa da matarsa Fati sun waye gari. Musa dai bai daɗe da dawowa daga tafiyar da ya cikin daji ta 'yan kwanaki ba. Kuma yanzu haka gashi can yana kokarin tace hotunan da ya ɗauko a makonni da suka wuce. Fati, Fati. Na'am Musa menene? Allah ba ta ga hajjira ɗin kwamfuta ta ba. Taɓe na kuma manta ban mayar da shi inda na ɗauka ba. Handrive ka ce? Tsaya bari na kulla famfo ɗin ba na jin ka sosai. Hard drive ɗin kwamfuta ta ba ki gan shi ba? Eh to a'a gaskiya ban gan shi ba. Me yasa kake neman sa? Yana ɗauke da waɗansu muhimman hotuna ne da na ɗauka a shiga na daji na baya. Na bar shi ne kusa da kwamfuta ta. Ko ina yake? Oho. Ni ma ban sani ba. Ka tabbata ka bar shi a wurin kuwa? Tabbas ko Fati. ai ko da yaushe nakan ajiye hotunan da na ɗauko ne kusa da kwamfuta ta dan na tace su daga baya baki ɗauke shi daga wurin nan ba kuwa ka ga tsaya ni kuwa me zai sa ku na taɓa abin da ko sha'awa baya bani kin ga ina tambayar ki ne saboda gani sai ke ne kawai a gidan nan dan Allah Musa ka rufa min asiri wataƙila ma can ka yadda shi a cikin daji ni dan Allah Musa kar ka ɗora mu abin da ban ji ba ban gani ba Kinga, ina gaya miki wannan hadda ɗin yana ɗauke da waɗansu muhimman abubuwa a cikinsa idan kin san kin ajiye shi a wani wuri ki je ki ɗauko min abina. 'Yan sanda ne a buɗe. To fa, a maimakon mutum guda da ake zargi, Aliyu ya kama mutum biyu wato Fati da Musa. To ko menene dalilinsa? Tayu gano soyayyar da ke tsakanin Iliyasu da matarsa Fati ne. Shi ya sa ya kashe abokin hamayyar tasa watan Iliyasu. Da farko bari mu je ga Aliyu. domin kuwa yana so ya ji abin da ke bakin fati game da dangantakarta da Iliyasu. To malama fati ya aka yi kika san Iliyasu? Mutunci muke yi da shi. Mutunci kawai ba wani abu a tsakani? Yaushe ne rabon ku ta ƙarshe da shi? Gaskiya an daɗe, ba zan iya tunawa ba. Kin gabati, kin san wannan abin da yake faɗi ba zai samu shiga ba. Ya kamata ki san irin haɗarin da ke ciki. gara ki saki jiki ki faɗa min gaskiyar abin da kika sani ni fa ban san zancen da kake yi ba yalla bai aliyu ni fa ba abin da nayi kuma ban san dalilin da ya sa ka kawo ni nan wajen ba ranar sha biyar ga wata da misalin karfe shida na yamma kina ina ranar sha biyar ga wata misalin karfe shida na yamma ina ina me yasa kake min wa'annan tambayoyin marasa ma'ana kin ga fati to na ji ina gida ina barci. Bacci ke kaɗai? Kai tsaya, kar ka ci min mutunci mana. Ke kaɗai ce ko kuwa? Ni da mijina. To, ba saurayinki ba? Mijinki Musa ko? Zan bincika na gani. Wai maganar me kake yi ne? Ni ba ni da wani saurayi. Shin ke da Iliyasu kuna da wata alaƙa ne ta ƙud da ƙud? Ni da Ilyasu? To babu. Wai Fati me yasa kike son ki dinga mun ƙarya ne? Baki san mun samu wani saƙo a cikin wayar Ilyasu ba da yake cewa kin ga Fati ina ganin bai kamata mu sake haduwa da juna ba gaskiya ina ƙaunar matata kuma ina son zama da ita sai dai ki haƙuri ni ne iliyasu to yanzu sai ki faɗa min gaskiya shin ke ce kika kashe iliyasu saboda ya rabu da ke ko kuwa ba ni na kashe shi ba ni ban san cewa ya mutu ba don Allah ka kyale ni na tafi bar na faɗa miki abin da nake tsammanin ya faru bayan da ya aika miki da wannan saƙon kin je kin same shi ya ki sauraren ki don haka yasa kika burma sauka. na faɗa maka ba ni na kashe Ilyasu ba ni ma na kashe mutane ya kamata ka da abin da nake faɗa maka ya taɓa yi miki maganar mala aboki a'a shikenan fati ga alamu ba kya son zancen nan amma kuma za ki gwammace da kin yi musamman idan muka maka ki a kotu yanzu bari na ɗauki shaidar in ya ɗinki in ya so sai in ƙyale ki tafi. Fati dai ta samu an sake ta, amma har ya zuwa wani lokaci? To can kuma a cikin daji, 'yan farauta daɗi na can na cin karensu babu babbaka. menene ga da musa can akan bishi aka yi shiru haba ina take ka kashe ta haba me yasa ka kashe ta rufe mana baki bata mutu ba yauwa yanzu ta mutu bai kamata a ce ka kashe ta ba so kake na bari ta farmaka. maka haba dan Allah wallahi bana jin daɗi na ga ana kashe namun dajin nan to in haka ne me yasa ka shiga harka saboda ina son kuɗi mana na sai da muka kashe giwaye muna sayar da hauren su amma da amisa fa menene amfanin kashe ta <laughs> kai amma wallahi kai dolo ne baka ma sa abin da kake yi ba dauko wuka ka fede mana ita za mu sayo wa da yi fata wai maganin aljinu suke yi da ita da sauran magungunan su na shirme kuma ma mutane suna tsara ce fatar da masa wai alama a ziki ce ashe ka ce za mu iya sayar da fatar a ci za mu yi haba kai ma dai tabbas za mu iya sayar da fatar mana alo yau mala aboki ni ne mun samu giwayen amma kuma sun tsorata sun bazama cikin daji haka ne yanzu muna bin sawunsu eh to bari mu ga abin da za mu iya yi ka yi haƙuri mala aboki ka yi haƙuri kai allah wadaran na kai lalace menene me kuma yake so mala aboki aka sake aikawa da wata takardar tarsasawa ni na kasa gane wannan abu sauraron mu a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan kashi na yau. To ko me zai faru kuma nan gaba? Ko Aliyu zai kai ga gano yadda aka kashe Iliyasu? To sai dai kafin mu sake saduwa a shirin namu na gaba, za ku iya samun wannan kashin da ma waɗanda suka gabata a mu na yanar gizo, wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. Za kuma ku iya haɗewa da mu a dandalinmu na sada zumunta na Facebook domin yin muhawara. Zainab Muhammad Abubakar da na kasance da ku ke cewa ku kasance lafiya.